يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haɗuwa a wannan masallaci na sayyidi abu huraira radiyallahu anhu a nan sakwato birnin shehu yau maraicin laraba 26 ga watan ramadan shekara ta 1438 wanda ya dace da 21 haka ne ashirin da ɗaya ga watan Jun na shekara ta dubu biyu da sha bakwai. Za mu soma amsa wasu daga cikin tambayoyin ku sannan mu ci gaba da tafsirin Alƙur'ani a albarka. Wani ce assalamu alaikum Allah ya ji ɗan malam koyan halatta game itikafi ke a littafansa na addini kamar hadisi ko da makamantansu babban makasurin itikafi shine keɓanta garin bautar Allah babu shakka ilimi yana daga cikin bautar Allah amma ba shi ne abin da aka fifita ga mai yin itikafi mai izi ya yi maganar karanta littattafai kuma ya nuna makaruhi ne kuma haka din ne cewa ba a so a shagaltu da wani abu wanda ba ibada tsantsa ba amma kuma abin da ya zama dole mutum yana buƙatar sa don kada ya manta karatunsa ko yana da buƙata da shi don jarabawa bayan sallah ko makamancin wannan babu laifi idan ya ɗan bashi wani bangare da lokaci wannan shine dalilin da ya sa muka samu ku daura ta awa biyu kullum tun daga ranar da aka fara itikafi don ku samu kawa kuma wannan shine dalilin da ya sa masu itikafi har yanzu suna halartar wannan darasi da tafsiri malaman mu suna ganin hakan ba illa ne. in bai yawa ba shi shek Muhammad bin salar Al-Tamin Allah ya ji sai masa rama har shekaran da Allah ya masa cikawa yana karatu da ansa fatawa a can sama ta uku sama ta ƙarshe ta haramin makka a kowace rana bayan tarawihi wurin masu itikafi yakan fara kuma daga lokacin da masu itikafi suke itikafi kuma yana ba da fatawa cewa su mutu halarci wannan kan su babu laifi in ka yi muraji a wasu ka ba tare da mai da hankali gare su duka ba abinda aka fi bukata ga mai itikafi karatun qur'ani da zikiri da sallah duk abinda ba wannan ba to sai dai yayi shi kaɗan ba tare da yawaita wanda yake malam Allah yana neman ƙarin bayani akan lokacin fita da yake kafi don lokaci ya dace da yake kafi fita ni kamar na ji malam Musa asali suna saka wannan tambaya ko eh, lokacin shiga itikafi shine safiyar 21 ga wata lokacin fita shine idan an ga watan shawwal da itikafi na Ramadan ne da an ga wata shi ke da ya kai amma in kana so kana iya zama ka har gobe bayan sallah mari kafi ya riga ya kammala wanda ake bukata assalamu alaikum malam barka da wuni don Allah ne mene hukuncin wanda yana ji ana kiran as-salatu yace baya barin cin abincin sa sai ya gama mafi kyau mutum ya yi kokari ya kammala sahur kafin a yi as-salatu kafin alfijir yake saboda sahabbai sun kasance suna gama sahur su zo masallaci imanin yadda ake karanta aya hamsin kafin a yi kiran sallah za ka in minti goma zuwa sha biyar ko ƙasa da haka ko sama da haka kafin kiran sallah babu su idan wuri ya rutse ka baka riga ka sai abinci ba aka riga aka yi kiran sallah to ɗayan biyu ne ko dai ya zamanto shi lada ne yana da tabbacin alfijir saboda zuwa yake ya bi ba ko kuma yana da kalanda tabbatacciya wadda malamai masana suka dora cewa lallai idan biyar da minti biyu ta yi lallai alfijir ya keto in ka ji wannan kira sallah bai halatta ka ɗauko abinci ko kuma ya zama ladanin kirdado ne yake ba tabbas gare shi to a wannan yanayi malamai su cikar aikin abincinka saboda asali cikin dare kake wal kinu la yazulu bi shakk to a nan matsalar ita ce wanda shi kuma ya fara cin abincin ko ya fara shan abin shan sai na daya asalatu. zai je tsaye da shi ne ce karka ya ko ko zai dakata cin abinci a latina nan wasu malamai sun yi rangwame ya kammala cin abincinsa saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da wannan rangwame cewa idan ɗayan ku yana riƙe da abin shansa aka yi kiran sallah to ya kare ya aje sai ya cika wato sai ya biya bukatar sa da wannan matsayin rangwame ma'ana ba a matsayin dole ba to wasu malamai kuma ma ba su yi aiki da hadisi amma tun da hadisi sai inganta ba wanda ya ce in ka aiki da shi ba ka yi daidai ba idan hukuncin wanda aka ce saura minti biyu a sha ruwa sai ce wallahi zai sha tun da minti biyu ne kawai kuma wallahi malam ya sha ɗin matsala ba ta kiran sallah ba matsala ta ta faduwar rana ce to da yawa gaskiya hankalin duk da muke aiki su ba ba duka ba in yanzu kai tafiya ka bar garin tabbaci ka kama hanyar busau kafin ka kai turai ta kana gani rana za ta faɗi ko da za ka diba da kalanda sauran minti bakwai takwas har goma a sharo kuma kai kana kallo rana ta fashe. shi ne idan rana ta faɗi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabat ash-shams faqad afṭara as-sa'im in rana ta riga ta faɗi ta sauka ya zan ba a ganin ta sam to mai azumi ya sha ruwa saboda idan kiran sallar ana yin sa ne bizzab wannan minti biyu rana ba ta gama sauka bai sha ruwa ya kare azumi amma idan ta riga ta faɗi ladan ne bai riga ɗaga kiran sallah ba sun san galibi ma ladan sai sun sha ruwa sannan su kiran sallah yau a ba ta kuka su ala kuma in ka kuka ai mutane kuma za ku koda assalamu alaikum ana gafarta malam don Allah ina tambaya akan mace mai ciki za ta ciyar idan ta ajiye azumi matsalan mace mai ciki da mace mai shayarwa mafi rinjayen maganar malamai Shi ne babin su guda da marasa lafiya saboda suna iya rankawa a nan ayar wa alal ladina kuna tana aiki kan waɗanda ba su iya yi kwata-kwata ko kuma idan sun yi za su yi galabaitar da Allah ba ya ce irin ta ga adam kamar tsofaffi wanda tsufan yi nisa da kuma marasa lafiya rashin lafiyar da ba a tsammanin warkewa da haka mace ne ta sha idan ta kama haka mai shayarwa ta ci abincinta idan ya kama don ceton rayuwarta ko ta abin da suke shayarwa amma kuma za ta ranka kamar yadda marar lafiya da mata ke ranka wannan shine mafi inganci daga cikin lokutan nan dagare da rika alqur'ani a cikin sallah ana ba za ta ranka wannan da kuma ta ba ka rika da alqur'ani ko na fatawa kan rika alqur'ani a cikin sallah kai kai tsarin man aida mun shi muke da shi wani ya ce Allah ya ƙara malam sani don Allah malam menene hukuncin jinin da mace ke gani bayan ta yi amfani da maganin hana ɗaukar ciki da ake kira implant ko jinin yakan zo mata sau kusan uku a wata da kuma tsawaita kwanakin hailarta da ta saba da shi shi implano din yana kawo shi implano din yana kawo abinda ake kira hormonal imbalance wanda ke sabbaba rikicewar al'adar mace shin jinin haila ne ko na istihala matsalan wato contraceptive abubuwan da ake amfani da su a hana ɗaukar ciki a wannan zamani matsala ce mai girma da ya kamata malamai da mazaje ma su ba ta kulawa su takan rikita al'adar mace gaba ɗaya wannan galibi yana faruwa ne a sanadiyar method ɗin da aka ɗauka mata bai karɓe ta inda hanyoyin hana ɗaukar ciki kala-kala ne kuma kowanne yakan dace da yanayin jikin mace da ko ƙarfin jininta ko shekarunta ko makamancin wani. abinda ka'ida gare mu ta shari'a ita ce duk lokacin da jini yake zo ma mace wanda kalarsa kalar jinin al'ada ne warinsa warin jinin al'ada ne to wannan jinin al'ada ne ba za a ɗauke masa hukunci ba har sai idan ɗayan biyu ba, ko dai ya canza wari ko kala domin jinin al'ada baki-baki ne tunda da daman cuta ta take idan ya fito jawo ya nuna yanzu jinin kwarai ne ke gudu sau da ka yanzu hala. ko kuma irin karnin da yake da shi ya canza da irin ɗauri da damko da yake da shi abu na biyu idan ta wuce rabin wata tana yi Sau da cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yi tajlisu shaqra dahriha la tasumu wa la tusalli mace na zama rabin lokacin ta ba ta azumi ba ta sallah wanda ya nuna kenan al'ada ba ta cika na goma sha biyar wannan shi ma kauli ne da akwai maganganun malamai a kansa so abinda nake ba da shawara kullum idan wannan ya faru a yi gaggawar komawa asibiti domin canza tsarin da ake amfani da shi amma ba za a daina ko kuma ba za a yi azumi ko a yi sallah ko a ba namiji damar saduwa da iyalinsa ba har sai idan jinin ya ɗauke ko kuma ya shiga wani yanayi da an tabbatar da yanzu ba jinin al'ada ba ne jinin istihala wannan ya ce ana bi na azumin ramadan na hudu shi su abakar ba su lura da wani suwa da take ta abin da ana bi na azumin ramadan na hudu kuma ina so in sitta shawwal wanne ya kamata in fara yi na biyu zai iya sitta shawwal din da kuma wanda ake bi na na ramadan hudu sun zama goma kenan duk a cikin watan shawwal wannan fatawa ta zo daidai lokacin ta matsalan sitti shawwal idan Allah ya kammala mana ramadan za ta tafi kuma za a yi ta tambaya cewa wanda ake bi bashi saboda ciwo ko tafiya ko haila ko makamancin wannan shin ya zai yi zai fara ranko ne ko ya fara sitti shawwal magana mafi rinjaye ita ce cewa ranko zai fara kuma wujuban dole ne ya fara ranko saboda me saboda na farko dai suke cewa nafila ne ba a gabatar da nafila bisa ga farilla na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rataye sitti shawwal da ladanta ga wanda ya kammala ramadan domin cewa man sama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal kana kaman sama da wanda ya azumci ramadan sannan ya masa rakiya da kwana shidda a shawwal ladansa kamar wanda ya azumci shekara gaba ɗaya kun ga wanda ya azumci ramadan to wanda ake bi bashi cikin ramadan ai bai kammala ramadan saboda haka ai da suke dole sai ya kammala cewa kana iya rankawa sannan kai sita shawara, wannan shi fi dacewa a ranka wanda ake bi sannan kuma a samu sita shawara. amma ni ina da wata fatawa da bata da ƙarfi ƙwarai a wurin malamai cewa sita shawara, inda su ma ana iya ranka su mana inda bace ana binta azumi da yawa sai ta ranko a shawwal har ya kure mata bata samu ya sitti shawwal ba to ta ranka sitti shawwal din shi ma a cikin zulqaida saboda dalili guda biyu na farko umumul adilla wa fa'alul khair wa aikata alkhair na kila ko shi ana so yin saboda haka ko da lokacin ta ya wuce ana ranka ta kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ranka wasu na fitili da ya saba yi idan lokacin ya wuce na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hikimar da ta tasa ake son a yi azumi shida sai shawwal ne a samu ladan wata biyu a cika da wata goma da aka yi fa innal hasanata bi ashri amsalha da muka yi azumin watan ramadan ladan wata nawa Allah zai bamu goma kenan wata nawa ya rage mana mu cika shekara biyu to in muka yi azumin kwana shida su kuma ladan kwana nawa za a bamu sittin wata nawa kenan to kaga ko ba ce shawar ba in ka samu akalla za ka riski wani abu ko da ba ka kai falalar wanda ya shawar ba dole ne ya fi ka lada tun ladan salas mai ayyana shawar ɗin kanta yana da wannan su ne eh, tambayoyin da muka zaɓa sai mu tsaya a kansu wayanda ba su tambayoyin su ba akwai dalilin da sa a karɓa ba ko kuma babu lokaci za mu tashi daga kan aya ta 97 a cikin suratul mu'min أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أعوذ بك من يعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون بعد الله تعالى يكاو آية دمك قوانا أكنتا ادفع بالتي هي أحسن السيئة nahnu a'lamu bima yasifun cewa idan kayi abin da bai dace ba ko kuma idan an maka abin da bai dace ba karama da mafi kyawo sai Allah ta alaƙa ya ƙurar da a'udhu duka min hama za ka shayatsi a Allah ka ce rabbi ya ubangiji na a'udhu duka ina neman tsari da kai min hama za ta shayatsi daga tsirgitsin shaidan daga shafar shaidan daga ayyukan shaidan a mazatu shayafin na nufin irin abubuwan da shi ɗaya yake zuwa ya sanya ɗan adam yin su ya sa maka wasu wasi da shakku game da addini ya sa maka sha'awa zuwa ga sabo da aikata laifi ya ingiza ka zuwa ga mugun aiki ko kuma ya shafe ka da wata matsala wadda za ta zame maka aiki da illa a cikin jikin hadisi ya zuwa ce abu dawud alhafiz ibn kasir cikin ya ce sahihun bi turuqihi hanyoyin hadisin sun nuna ya inganta yes annabi sallallahu addu'a cewa Allahumma inni ya nuna kenan yana da zaka mutu yace ka bar addini yace kai shirka ya sa ka yin mugunyar cikawa da mugun ƙarshe wannan yana cikin zama za su shi yaƙi kenan zuwan da shi ɗan yake yi ma mutum shi ne Allah ce wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kuma Allah ina neman tsarin ka daga shaiɗanai su halarto min ashe shaidani yana halarto ka lokacin da aka haife ka yana halarto ka lokacin da kake saduwa da iyalinka yana halarto ka lokacin da kake cin abinci yana zo maka lokacin da kake shiga gidanka yana zo maka lokacin da zaka yanka yana zo maka lokacin da zaka mutu wurare da yawa to ana neman tsarin Allah daga zuwan shaidan ya ingiza ka zuwa yin abin da bai dace ba hadisin Imamul bukhari da imamu muslim lokacin da na safiya ta kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara ila itikafi manzo Allah ya zauna yayi labari da ita cikin masallaci sai ya fita ya raka to da babu wutar lantarki da dare ne suna fita masallacin yana kokarin rabuwa da ita ta yi gida shi ya dawo sai ga wasu bayan Allah sabai guda biyu suna wucewa sai suka ga manzon Allah tare da ita sai suka yi gaugawa ka mutum tare da iyalinsa irin ka tafi kare kar ya ji nauyinka sai manzo Allah ta ku tsaya ku tsaya ku zo ku zo ku zo yake safiya ke na ta suka ce ya rasulullah kai ne za mu yi mashakku yace ai abin da baku sani ba shine inna shaytana yajri min ibn adam majra dam ai ce dan cikin jinin dan adam yake bi ya rabu يسأل الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وكما شيء إنت بتقول مدرسة أهم الدنيا تباير و سوى شيئاً بي إيه تبدأ الأدم لو الله تعالى يأتي إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون عشان يجوز صروه الزوج مريم أيها الأولاد amma akwai sauran hujjoji da ke nuna cewa shaidan yana taɓa ka ga abin da annabi ayyub alaihi salatu wassalam yake cewa Allah yake wadkur abdana ayyub iznada rabbi iznada rabbahu anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa azab lokacin da annabi ayyub ya kira ubangijinsa ya ce ya Allah inni masaniya shaitan shi ai ya taɓa ya shafe ni ashe shaidanu suna taɓa ɗan adam kenan kamar da Allah ta'ala ce Kulu na riba la na illa kama ya yaqumu alladhi yatakabbathu ash-shaytan min al-masi masu cin riba ranar alkiyama za a su rinka fizge-fizge kamar irin na mahaukaci sai Allah ce la na illa kama ya yaqumu alladhi يتقبضه الشيطان من المسجد يتفادي كده shekare ne suke taɓa shi sai ya faɗi ya tashi kuma shi masu koyo shi tare da durru yake tare da cuta yake wa idza massakum wa idza massa al-insana ad-durr da'ana idza massa al-insana ad-durr thumma idza iya don haka masu shaitan shine ya sa maka cuta da yawa waɗanda suke hauka cewa ta ɗin aljannu ne wanda kuma ƙur'ani ne tabbatar da shi sannan ijma'in ahlus sunna ne mu'tazila ne suka ce ba su yarda eh innal ladina taqwa da masahum ash-shaytan tazakkaru nan kuma yana daukar shi. Dr. Gul ya yadda ana wasu, wato wannan abubuwa asali mu'tazila da suke gardama da ahlus sunna amma daga baya sai turawa orienta da suka zo karshe addini sai suka tsakuro waɗannan matsaloli sai suka rubutu mai yawa da turanci akai su shafa su golziha manya-manyan wato malaman turawa a addini su suka da rubutu rubutu wani suka yi tasiri ga 'yan boko to sai ya zamanto suna jayayya da malaman suna a kai sai suna ganin suna da hujja to kaga babu kamar wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ko da yake ba mu mamaki cewa shi dokta yana ganin cikin bola aka dauka ne don hadisin na bukhari da muslim ga wa abin da yake ban mamaki shine shi ma ya koma a bolar ya dauko hadisin ibnu abbas ya hujja kuma a bolar ma wannan ya ci wancan karfi domin wannan hadisin nan safiya na bukhari da muslim ne shi kuma hadisin da yake hujja da shi na ibnu hibban ne da abu dawud da musnad ahmad wanda suka rawaito daga ibnu abbas cewa wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ɗayan mu yana jin wani abu a ransa wanda ya fi son wato ya taka garwashi na wuta da ya furta abin da yake ji a ransa sai manzo Allah ya ce Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ila alwaswas godiya ta tabbata ga Allah da ya ne da makirci sai ɗaya koma ga wasu. saboda Allah inda dokta ya kore ya kura nazari kan wannan hadisi wannan hadisi ba hujja bane cewa wasu shi ya kan wuce wasu da su shi da wannan sahabi ne bai wuce wasu wasu da sai manzo Allah ya alhamdulillah alladhi radda kaidahu ila alwaswasa saboda haka idan ka bona muka dauko wancan hadisin tunda shi ni bonan kalmar ga wallahi ga dukkan na fara da a ce ma hadisin manzo Allah bona da cewa yake imam malik ya zaɓi hadisai ya zuba saura bola a bola buhari ya tsinto wai saboda rashin kunya haka yake ta saboda rashin kunya buhari ya ji to yanzu da na yi masa raddi a cikin watan azumin nan sai ta shi cewa ya buhari ya zaɓa hadisai ya zuba saura bola wato kenan su Ahmad su Abu Dawud su Tirmidhi su Tabarani su kowa da kowa daga bola suka kai ne. to ka shi ma ya je bola sai sakin da ya wannan karatu wannan hadisi a sakin da kawo yana hujja da shi cewa shedan bai shi yana mutun sama aljanu ko za a a shi ko wannan ta faru wani irin masu mutum bugun aljannun nan karfe uku na dare ta da ta da hayaki dagawa aljanni ya bugi matarsa sai ta dukan cikin dare yace don Allah zuwa mata rukiya bayan bayan ya tada jijiya waya ya garrama ba a rukiya yace shi dan bai tsaka dan adam ai Allah ta'ala yace inna laysa lahu sultanun ala alladhina am to ko a wannan aya ala alladhina amanu ala rabbihim yatawakkalun ke da wannan da ne su da shi ko tawakkalun su ke kai ba shi shi da ya taba su to kawai dai matsalar ita ce yana da kyau ka dauki manhajin malaman sunna shine manhajin kar ka kauce ba inda duk aka ce ga inda sunna ta yi to ka bi nan amma ka tsaya wasu bai baɗai kana ɗan wasu hujjoji daga daga mu'tazilawa wannan bai dace amma jahilai sun ce don me za ku tana shi mu'tazila shi ma malamin sunna ne ko malamin sunna ne wannan matsalar da ya ɗauko ba ta sunna ba ce don malaman sunna ba su kan malaman sunna sun yadda aljanni yana iya taɓa ɗan adam yana iya shafar shafarsa da cuta yana iya sa masa ciwo amma da izinin Allah shi yasa a babin aqida zaka ga wannan ta fara aqida Allah ta'ala ce hatta idza jaa ahaduhum al-maut har sai idan mutuwa ta cimma ɗayan su qala rabbi irji'un irji'un zai rika ta ubangiji ku dawo da ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa idan aka ɗauki idan aka ɗauki gawa ta mummune za a kai ta makabarta zai rinka faɗin su yi sauri ku kai ni gidana ku yi gaggawa ku kai ni ba su ji idan ka ɗauki fajiri yana ina za ku je da ni ku dawo da ni ku dawo da ni shi Allah ke rabbir ji'un me za ka yi la'alli a'malu salihan fi ma tarak Allah ka abuwa da yawa ina da na bari ban ban yi ba Allah ga kuɗi nan na bari masu yawa ga gidaje Allah ga gonaki ina ba da motoci da zan ba da guda daru da'awa ta rinka zuwa wa'azi da ita ina Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha magana sai dai ta furcin baki kawai ya riga ya yi ta amma ba ta da tasiri ba ta da amfani kuma walau ruddu la'adu liman huwa da an dawo da su dinin abinda za su saki kenan saboda me saboda manta waccan rayuwar ta farkon gaba yanzu don Allah a cikin makon wanda yake san dai na kwanci cikin ciki akwai wanda yake tuna ran da Allah ya tara mu yace alastu bi rabbikum muka ce masa bala akwai mai tuna wannan to ko ka sake duni dawowa duniya za a mantar da kai wasan ne za ka walau ruddu la adu limanu wa innahum lakadibun shi yasa aka ce Allah ta'ala ya'lamu ma kana wa ma lam yakun ma kana wa ma sayakun wa ma lam yakun law kana kayfa yakun Allah ya san abin da ya faru ya san wanda zai faru wanda bai faru ba Allah ya san da ya faru ya zai faru da haka walau ruddu la'ad Allah ya sani da ya dawo da su duniya ma za su sake koma makafinta su ne Allah ke inna kalimatun huwa qa'il wa min wara'ihim barzakhun ne ma nan wa min wara'ihim eh bayan su gaban su domin wa ainihin eh wara ta zo da ma'anoni uku a cikin alkur'ani ta zo da ma'anan ba'ad bayan bayan faruwa abu kamar da Allah ta'ala ce wa min wara'i ishaqa bayan zuwa ishaqa za a samu yaqub ya zo daga baya sannan ta zo da ma'anan ghaib wani abu faman ibtaga wara'a zalika Allah yace walladina li furujihim hafizun إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك أي غير ذلك والذين يبين بكاتة جنسي ما تغير ما تاكو بيوابا فأولئك هم العدو سنن تنظر معناه أمامه وراء أمامه أن أنت أمامه لا نفسك أهك كلمة إيه تنظر معناه شيرتا وكان وراءهم ملك أي أمامهم ملك من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديق لكم ومن ورائهم برزخ أي أمامه كان قبلت برزخ أنا أنت ومن ورائه عذاب غليظ دم على ومن ورائهم برزخ كان قبلت ذاك ثم رايو برزخ يتتي رايو cikin kabari wanda ita ma mu'tazila ba su yarda da ita ba sun dauka in ka mutu shikenan ba abin da zai fara cikin kabarinka kuma ba a abu ne amfani da falsafa tunani na kai ila yau mai ba'asun za su ci gaba da rayuwa a cikin barzahun nan har zuwa ranar da ake tayar da su idan kana neman cikakken bayani game da barza na gaya muku akwai littafi sunansa isbatu azab al-qabr wanda imamu al-bayhaqi ya shi musamman lorar ga mu'tazila hmm? akwai da lorar da ko to shi kamar ban gan shi ba amma na gaya muku na na na bayhaqi yana da tarihi a guri na saboda wata tafiya da ne don ziyarar Sheikh Muhammad bin Salim uthaymeen Allah ya ji kansa da gafara to wannan zuwan ne na ga littafin a kofar gidansa a shimfiɗe a shimfiɗa irin masu da na nan ƙasa na saya kuma yana nan na ba da cikin sahaba kuna iya zuwa ku duba da idanu suka fi فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون فإذا نفق في الصور الله يتتو إذن أكزو busa ƙaho na kashin من mun yi maganan busa تالي كيكو to wannan kuma busa ta biyu ce wanda israfilu za a tayar da shi a bashi izini ya busa idan na fi sur idan aka wato ainihin busa a cikin ƙaho fala an saba nauyi ya bashi aran nan babu sauran dangantaka tsakanin mutane wala ya sa'alun ba su tambayar juna ba ta ina wane cewa babu dangantaka ba ya kore zumuntar ba amfanin ta ne yake kore a alkiyama babanka yana nan babanka ne matarka tana nan matarka ce abokinka bai da abokinka ne amma saboda tsabar firgici da tashin hankali baka shiga batunsa baka yan masa ladarka baka taimakonsa baka agazo min hauli mabda saboda tsananin tashin hankali na alkiyama إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضاع وتضع كل ذا محمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقلنا شيخ لك تعالى يتي آه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه دمه لكل امرئ منه يومئذ شأن يومئذ شيء معناه فلا أزال amma ba wai ya nuna ƴaƴan manzo Allah ran ba ƴaƴansa bane matansa ba matansa bane a'a ran nan shi wata kansa yake domin da Allah ta'ala ce wala yatasaalun ba su tambayar juna me yake ba? ya nuna irin tsananin shiga tashin hankali turawa orientalist wato kallon da suke mana fa ba karama ba ce kuma Allah kun gan sun da matsalar ita ce wani lokaci ba direct kake tasiri kanka za ka tarar da wani malamin addini bai taɓa karanta littafin basure ko guda ba amma ra'ayoyinsa na orientalism ina ya samo su wurin su ahmad amin mai fadrul islam da su qasim amin da su taha hussein wasu wasu udaba na masar akwai udaba su muhammadu gazali sun yi tasiri sosai muhammadu gazali ya yi tasiri da indihar dangane da sha'anin tura amma ba kamar da su kawo ba ne abbas mahmud al-aqad da dama dama su mustafa lutfi ban floti udaba na masar a lokacin turawa da faransa suka kire ne din saboda haka addinin su da gare su akwai musamman sulhu oriental oriental studies a ingila wanda ba abin da ake karantarwa sai sai addinin musulunci nan sakkwato muna da doctors da na addini muna da professors na addinin musulunci wanda ingila sun karanta addini hannun tura ina sudan wani ya zo mana lecture ya ba mu labari ya yi karatu a hannun wani bature ya ce wallahi baturin nan sai da ya masa rantsuwa ya ce wallahi ba ta fatin sai ka ci mutuncin muhammadu sallallahu alaihi yace duk ya tuna wannan abin zuciyarsa na kaɗawa ga wasu na faɗo amma yana tuna abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abarun da yasa yace kaifa tajidu qalbak yace mutma'innan bil iman sai Allah ta'ala ce illa man sharaha bil kufri sadra man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innan bil iman yace kuma wallahi tun daga sannan akwai ayyuka na alkhairi da sadakoki da yake saboda wannan rubutun ne yace kuma ya buga littafin ya cire wannan maganar amma yana bakin cikin original kufin yana ta kalaborarin jami'ar da yake kuma bai kasance ya cire wannan to tura nan bannar da suka yi mai yace don haka ba wai an ce ra'ayin tura ne sai ne to ai ne ba ta karanta littafin tura to ka karanta na almajiran wanda suka koyo gare su akwai littafi mai daɗi ne kyawun karatu fajrul islam na ahmad amin gashi da daɗi amma an shigar da dafi na ra'ayoyin turawa to turawa sun yi kokarin su ce qur'ani na da su kada warwara kan wannan aya to gashi Allah ta'ala ya ce fala an saba bainahum idin wala tasalun san kuma ya fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun a'a ne ya ce ba a tambaya nan ya ce ga su fuskanci juna suna tambaya to ya aka yi to kaga in baka da zurfin karatun addini yanzu nan sai a girma ita malamai suka ce abin mataki mataki lokacin da za su tashi za a yi tashin farko kowa cikin tashin hankali saboda ya ga abin da bai taɓa tsammani musamman wanda ana gaya masa yana musantawa yana cewa karya ne to wannan abin zai rikita shi matuƙa amma idan tafiya ta yi tafiya gudu ake gudu ake zuwa arzul bashar to a hankali sai su rungumi kaddara جو نے بھی حضا افار کیا اقبل بعضهم على بعض يتساءل قالوا يا ويلنا ايه هذا يوم الدين اشكوا ان انت ترى لك كما كنا نجي تكابون تو بقول تكذبون بيوم الدين ده كوني با تو يوم هذا يوم الدين تو كنت ورانا تكابون تو اكو ايه ايه كمان كان الله تعالى وقفوهم innahum mas'ulun ku tsayi da su tambayar su zai alƙiyama a wani wurin sai Allah ta'ala ce fa yawma idin la yus'alu an zambihi insun wala jan to kaga in baka kwantar da hankali ba sai ba bature ya durme ya ce akwai kin kada warwara a cikin alkur'ani kamar yadda inda za ku ɗauko wani tsohon dibin da muka yi da evangelist musa abba abdul masih a filin yuri technical za ku ga irin waɗannan shigoyi da yawa an zuba musu yanayi mana tambaya game da su kuma lamna na warware dai kusan dukkan su ga lokaci wasu ku ba ku nan lokaci ko adda kai baka nan kana nan kai ku wa da nan lokacin da kai nan bidiyo 1995 daya biyu uku hudu biyar a kuna da yawa kuna da yawa <laughs> Eh? inda za a samu wannan kasafin gaskiya ku nemi wadata bidiyo na Ahmadu Bello za a sare shi da shi rana hudu muka yi dibe sai ya dubi duro da irin waɗannan abubuwa kwarai da to kaga nan fa yau mai idin layu sa'alu an zambi yi insu wala jan ana nufin ba a tambaye su tambaya ta neman sani don an zo da rekod sai kuma waqifuhum innahum mas'ulun za a tambaye su tambaya ta ta karimi ashe ba kai da kai ta ba wannan aikin wane a gwada maka bidiyo wane ne nan yake ɗaukar kayan mutane nan sa hannun nan waye shi ga sa hannun ga ta kuma bidiyo kana sa kaga wannan shine shine su'alu takrif wa tawbih ko duk da ana wannan ga iya suke ma sanin za su iya suke sa wannan su'alu tawbih Mm. Well, Allah ya ce to a ran da za a yi wannan to wannan shi ke cewa qadiyatu infikakil jiha a ce an yi abu a ce ba a yi ba a ce eh a ce a'a to infakatil jiha Allah ta'ala ce wa ma ramaita id ramaita walakin Allah wa ma ramaita ba kai jifa. sai ce id ramaita lokacin da ka jefa ta ashe ya jiba kenan kuma an ce bai jifa ta ce walakin da Allah rabu Allah ne wai ma'ana kai ka jefa, amma isan da jifar waye Allah ne to kaga in fakkatin jiha kowane ma'anar sa da Allah ya fa man saqulat mawazinuhu to wanda shi ake ce maka fa bi nafsika al-yawma alayka wa kanka hisabi tambayi da za a yi ma ita aka wa kanka hisabi kamar saqulat mawazinuhu duk wanda ma'aunansa suka yi nauyi to ulaika hum ma'auni hannu nawa gare shi biyu ko ba ka to da aka ce suka yi nauyi inda ya yi nauyi ba zai je aljanna to kaga nan ubangiji sai ɗauka cewa ya kai magana a matsayin cewa ma'auninka wanda kake bukata shine na daman na ladar da idan ya yi nauyi ka more فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون duk wanda ma'aunan kai nauyi ko ga ba sai mizan saka ce mawazin da ban kun san kuna kalle أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه ونعوذ به من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbatar ma Allah da ya haɗa mu da ku a nan wajen wannan tasiri mai albarka Allah shi ba mu ladar da a cikin wannan tasiri ga baki daya Allah ka sa mai aiki da abin da mun ka zan jawo hankalinmu ga muhimmancin lokaci sanin kowa ne kwanukan da sun gabata ana ta ce azumi sauran kwana kaza sauran wata kaza an ka dawo sauran kwana kaza yan uwa da yawa ba samu suka azumi ba wasu kuma a cikin azumin kuma sun zan babu kullum cikin rasuwa ake haka duk wanda Allah ya kadari ya ga wannan lokaci mai albarka ya shigo da ma Allah ba karamin fallon lafiya ga Allah shi mutum kuma eh, ya rayar da mutum hajji ya ga azumi kuma ya ga lailatul qadr waɗannan kwanuka guda goma na ƙarshe ana kyauta zaton lailatul qadr tana cikin su musamman til autar na kuma yanzu mun ci darare da yawa har yau marisan da za mu yi daren yau shine daren 27 ga wata na lailatul qadr saboda haka kuma mun san lailatul qadr Allah madan sarki ya mana bayani ta yi shekara ta wata dubu wannan mai na magana shehu abdullahi gondo ya yi magana cikin da ya uttawi yake tana daidai da shekara tamanin da uku da wata hudu in an ka auna to kun ga duk shekarun mutum da zai yi duniya mahi yawa da waya a samu wanda ke wuce shekara saba'in wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amaru ummati ma baina as-sittin wa wanda ka ba karamar ni'ima ta ba mun samu kamar mun samu mun kai ramadan saboda haka mu gode ma Allah akan wannan sa'annan mu yi kokari ita ta ibada cikin kwanukan da sun karaki cikin darrai na shekara akwai dare goma sha biyar waɗanda malam ibn qudama ya ambace su al-maqdisi cikin littafinsa wanda yake kira minhajul qasidi a cikin su yace dare goma sha biyar ne amma guda bakwai suna cikin ramadan kuma guda bakwai ɗan a cikin ramadan in ka cire lailatul qadar sauran guda shidda ya kuma guda shida ɗin suna cikin goma na ƙarshe a ga kenan bayan lalata ƙarar akwai wata banan za ta kwana shida wanda haka kenan mutum ya kamata dare goma dare ranar goma ya ƙoƙari ya raya su ya kamata mu yi ƙoƙari mu yi amfani da darussan da muka koya a cikin azumi mun koyi karatun ƙur'ani sai ka ga mutum ya samu kai ne cikin azumi yana ɗaya sauka uku ta ƙur'ani duk kwana goma ko kwana biyar mutum na ɗaya sauka to amma don bayan azumi mutum ya yi wata shidda bai sauke Qur'ani ba sai ka ga da an taho an ɗauko aya goma aya biyar mutum ya yi takasur to sai ka ɗan jaraba minti nawa haka yanzu in mutum ya yi awa guda in yana abin yan karatu da tadabburi da komi awa biyu an hada an yi hijibu an karanta hijibu goma da tadabburi da komi gurgurar hali an dai mutum ƙari ina awa biyu insha Allah ta'ala ya hijibu goma to dan ni bayan Ramadana ba ka ba da minti talatin na ƙur'ani ko wani lokaci in ma kana da uzura minti goma da safe da rana goma da dare goma da gani nawa za ka haɗawa abu ya kamata abubuwan da mun yi ga ramadana su zama wato wani caji gare mu wanda za mu wuce da shi bayan ramadana na hilolin da an ka saba da su sai a yi ƙoƙari bayan ramadana a yi ƙoƙari a yi ta yi inda yanzu sai ka tuno gaba ɗaya dare ba ka yi bacci ba kuma lahiya ne wanda haka sai a ɗan samu cikin dare bayan ramadana duk wata ibada take sai aiki abin da wani mallam yake cewa yace bi isa qaumun la ya'rifuna Allah illa shi ramadan man tana mallamin da ya ga magana yace tar da mutane wanda ba san Allah ba sai ga ramadana za ga ga ramadana an so qur'ani an yi duk abin da ake ibada da sadaka da yi duk ramadana ake amma bayan ramadana shi nan qur'ani an sa cikin jikka ayin ayin an yi an da sauransu wadda kuma mai da hankali ga wannan kuma dokta ya magana game da abin da ya shafi sitta shawar cikin tambayar da an kai mishi wannan yana karkare wato azumin shekara yana daidai da azumin shekara in mutum ya ramadana kuma ya sitta shawar. wanda aka yi kokari a bi kuma ya bada wata bananga ta cewa in har uzuri ya gitta sitta shawar. san ka buwaya saboda wani uzuri wanda ba ikon kana ba kamar mace mai haila mai nifasi ba ikon tana ba mara lahiya ba ikon yana ba wanda aka yace ce yana tunanin ya zan mutum da cikin rahama ubangiji mai fa'i na ce ko da ka yi bayan wannan sai a baka lada wadda ka mai kokari abubuwan da muka kura cikin ramadana ma'aikata su sannan very unfortunate a yi hankuri a sorry to say ni ma ina gaskiya akwai kunya a ce irin wanga masallaci mai girma da irin gudunmuwar da shi ka da al'ummar da ka zuwa da ni da sauransu ko mu wa mu wa mu an ka ce mun yi wani asusu wanda duk wata akwai wani abu wanda aka ba su a ya tabbatun ma wani mai kuɗi ko wata gwamnati ko da sanar adadin mutanen da ka zuwa nan a iya cewa duk wata ni ne na to na rubuta zan ba da abu kaza to gaskiya muna iya ce mu wurin ga mu injini wanda in an ɗauke wuta ba mu iya sanin ma an ɗauke wuta iji san zikin zake ne da ke ko kuma ko da an sa an ɗauke wuta dai ba a wuce minti guda ba a gyara ba na san cewa akwai yan uwa masu kokari Allah ya saka musu da yaji kuma duk wanda abu yake kowace inda an kaso ana iya samun ƙarfin bature ya yi abin ya ba da matsala amma dai mu yi kokari mu gina kanmu da kanmu mu yi kokari musamman waɗanda Allah ya ba wajen ganin mun taimaki addini ta kowace hanya Allah ka taimake mu Allah ka sa ma wannan majalisi albarka darussan da aka gabata suwa Allah ka ba lada kuma ka kara kyautar niyya Allah ka datar da mu da dukkanin alheri duk abubuwan da mun ka yi Allah ka sa su zama don ka in ma mun yi ba don Allah ba Allah ka gafarta mana kamar shi su da Allah subhanaka allahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kani na zance kuma dana Allah ya saka da alheri ga hakika ni kanina ne amma kuma shekara ashirin da biyu mahaifinsa abokin aiki na ne kuma har yanzu to kaga shine HOD teaching department ni ne HOD research department a wuri guda don haka yaro dan mu ne kuma yaro ne mai albarka <laughs> yaro ne mai albarka muna roƙon Allah ya ƙara mashi albarka Allah ya saka mashi alkhairi kuma ba shakka wannan maganganu da ya kamata mu kalle su da irin basira mu nace mu ci gajiyar wannan lokaci ah, maganar da ta karshe ta mu yi wa kanmu gaskiya magana ce da kullum ya kamata mu yi kanmu faɗa yanzu kun ga akan wannan ne muka fito da program na takafur amma wallahi abin ban haushi da takaici har yanzu mu a cikinmu in ce mu a cikin cikinmu ina nufin ɗaliban ilimi da muna tare da su kullum ana harkokin da su har yanzu ba su ba da haɗin kai da sha'anin takaful din nan ba idan Allah ya tsaye da takaful din nan ya kasance kuɗi suna shigowa da sunan asusun da za a taimaka ma masu harkar wannan kuɗin za a juya su kamar yadda muka ce shaya dubu ɗaya ne kowane wata miliyan ɗaya ta shigo cikin ɗan ƙanƙan lokaci za ka mana iya miliyan biyar miliyan goma miliyan ashirin wannan kuɗin na asali ba mai cin su sai wanda an memba da kafin sai wanda ka bada jari zaka in wani abu ya same shi shi za a ba in Allah ya kawo mashi mutuwa iyalansa za ta taimaka ma amma idan aka yi sana'a da su wannan ribar ta harkar da awaci. yanzu a ce ɗaya miliyan biyar muna da su bari kawo su sana'a guda da ba yawa ba a saba da ita sosai ba amma akwai ta kotar tana da amfani a ce mu sai abinci ga kaka mu ajiye shi bayan wata hudu biyar sanda bukatar shi ta kama mu saida in mun yi investin miliyan goma dala ba mu san miliyan hudu in muna da miliyan hudu da wannan tana faruwa idan wannan ne mai shekara ɗaya biyu uku hudu muna samun miliyan hudu biyar har goma har ashirin kuna sun nan gaba akwai sadda za mu je kofar gidan wani mu kasa samu ce zo ka taimaka mana a masallaci zo ka taimaka mana a makaranta sai mana mota mu tafi da awa ƙauye ko kuma wani a cikin mu yana da matsala muna son ka taimaka mashi kun ga babu ba haka ina ƙara jan mu don Allah mu yi ƙoƙari mu yi abin da zai taimake mu mu rika sanin ciwon kanmu kullum an kai magana sai hankalin ka je ga wasu ba kai kanka ba ka rika auna kanka ni ne nayi ba wai me wane ba ko a su wane ya kamata sai a ko mu ne bari ba ku wani takaitaccen labari tunda akwai dan sauran mintuna da suka rage mana na wani dattijo da aka ce wato abinda bahaushe ke cewa wannan labari tarihihi ba tarihi bane tarihihi wato nuni cikin nishadi dattijo ne ya kira babban ɗansa ya masa wasiya ya ce ajali ya kusa kama ni amma idan na mutu ka je ka samu tururuwa ta baka wasiyata to da ya mutu sai yaro ya je wurin tururuwa ya ce baba na ce akwai wasikin da zaki min sai ta ce eh, gaskiya ne ta ce zo mu je sai ta je da shisto na gero ta ce kalli wannan menene ce buhun gero ta ce ina yi masa ya ce a'a ta ce in aka dora mun fa ya ce zaki mutu ta ce to bari ka gani sai ta je ta gaya ta danginta suka je suka fasa buhun suka rinka jawowa suna ɗauka guda guda wadda sai na sai a fasa ta biyu ko uku sai a ɗauka a je a kai a dawo ta ce ka je ka dawo bayan lasar, bayan la'asar ko da ya zo buhu ya zo rare gaba ɗaya babu shi sai ta ce to abinda ubanka yake so a faɗa maka duk abinda za ka yi ka haɗa kai da yan uwanka za ka ci nasara saboda haka abinda za ka bayar kana ganin ni ko ban ba bai a'a in kai ma ba kai ba wannan ma bai ban ta bai yaushe za a yi dubu guda ce ba kuma ce aka ka bayar sadaka ba sadaka ba ce eh hakika ne sadaka ce don me don za ta amfanar amma kuma gawa za ta dawo gari ka ba wanda zai ci wannan naira dubu har abada in an shekara da naira gudanar da kafin ɗin nan naira dubun ka sai dai a ci ribar da aka ci da ita amma dubun ko ta koma gare ka ko ta koma ga wani ɗan uwanka memba wanda bukata ta kama shi kaga babu dalilin da zamu ce ba zamu iya wannan ba to zamu ci gaba da faɗakar da ku kuma kuma ku faɗakar da wasu ku sanar da wasu inda ya kamata su shigo cikin lamarin nan a yi da su idan Allah ya samu kammala azumi daidai lokacin ofis ɗin takafil ya kammala yanzu magana da ake ana tayil za a yi fenti a gyara wurin yana nan markazin nur ga wannan ma mutum na iya zuwa da kanshi ya yi rajista sa a cikin kwamfuta a aje komai idan yana da tsarin da zai kuɗi za su rika shiga direct zuwa ga account ɗinmu sai ya zo ya karɓi receipt ko kuma duk irin tsarin da za ka yi dai ya zamanto kuɗinka suna zuwa naira dubu ɗaya wata ɗaya kuma ƙarshe gare ka za su koma ko ga ɗan uwanka Allah kai mana muwafaka Allah karɓi aikin mu Allah ka bamu lafiya ka bamu ikon gama lafiya shugaban ƙasar mu Allah duk inda yake ka amintar da shi ka ba shi lafiya ka kare shi daga fitina ta duniya da musibbu na 'yan adam da na shaidanu na aljannu da na mutane Allah ka ba shi basirar da zai gudanar da wannan mulki zuwa iya lokacin da muka zaɓe shi sannan ka yi mana zaɓi na gari a bayansa wa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك